يكن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاشقون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا لاربا daren uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da bakwai wanda ya dace da daren takwas ga watan jun uzairan shekara dubu biyu da goma sha shida Allah madaukakin sarki cikin minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisa ta mu ta karatun alkur'ani da tafsirinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagora cikin dukkan abin da za mu faɗa da kuma amfanar da mu da irin abin da za mu saurara na maganar Allah madaukakin sarki da kuma sunnonin manzonsa al-mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam babu shakka mai wazi mai tafsiri kamar malami ne da yake koyar da ilmi masu sauraro ko dai su fa'idanta sabuwar fa'ida ko a tuna musu wani abin da suka dan manta ko a karfafa musu wani abin da ke cikin zukatansu duka a harin al'amari na fa'idanta cikin wannan al'amari shine wato yin aiki da abin da aka saurara mal ilmu illa al'amalu bi ilmi ga mai yinsa mai koyonsa mai ba da shi mai ba da karbansa ba su da wani fa'ida ba su da wani matsayi a bisa haƙiƙa in ba an yi aiki da abin da shi ilmi yake faɗa ba mal ilmu illa al'amalu bi ilmi ba da wani matsayi in ba ya aiki da shi ba to Allah ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji na maganganun Allah maɗaukakin sarki da manzonsa karatun ba zai tashi daga aya ta ɗari da tamanin da bakwai وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لَّهُنَّ علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم والعاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أم هل muku wato tarawa zuwa ga iyalanku matanku na aure ko ku yanginku da kuka mallaka lalata siyam a cikin daren azumi amma a yinin azumi an haramta muku wato ana yin azumi ne a yinin ramadan ba a daren ramadan ba da ketawa alfijir zuwa faduwar rana wannan shine ne lokacin azumi lokacin kamewa daga ci da sha da kuma tarawa da iyali amma a daren ramadan an halatta muku cin abinci an halatta muku shan ruwa an halatta muku tarawa da iyali da nassin maganar Allah maɗaukin sarki cikin wannan aya uhilla lakum lailata siyami arrafatu arrafatu bi ma'anar ifdar wato al-ifda'u an halatta muku tarawa zuwa ga iyalanku bil jima'i ta hanyar jima'i Malaminmu mu yace wato Sheikh Abubakar Mahmud Gumi mai tafsirin mu yace wa huwa nasqun lima kana fi sadri al-islam min tahrimi wannan halacci naski ne ga abinda ya kasance ake bin sa a farko-farkon musulunci na cewa a dirin azumi ma akwai lokutan da za a haramta mutuncin abinci ko shan ruwa ko tarawa da iyalinsa shi shine min tarimi wato min tarimil jima kenan wa tarimil akli wa da kuma haramta shi da sha ba da salatin isha wato a farko farkon musulunci da an yi sallan isha'i to haramun ne kuma wani ya ce zai ci abinci ko wani ya ce zai sha ruwa balantana ya ce zai tara da iyalinsa ko kuma bayan an yi bacci in an yi bacci ko da wato ba a yi sallan isha'i ba magariba ta yi an yi magariba nan wani ya bacci ko da bai isha'i ba in ya farka ba zai ci abinci ba kuma ba zai tara da iyalinsa ba kuma wannan shine abin da ake bi a farkon musulunci fakanu idza salluha aw namu walau qabla waqtiha musulmi a farkon musulunci sun kasance idan suka sallaci isha ko kuma suka yi bacci walau qabla waqtiha ko da kafin lokacin isha'in ya shigo haruma alaihim kullun min as-salata ila al-lailati al-ukhra ko ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ci ko sha ko jima'i ya haramta a kansu har kuma sai an kai wani dare da ke tahowa to sai aka soke wannan hukunci aka ce a yanzu da zarar wato wunin azumi ya wuce to kenan kuma da an shigo dare ana iya cin abinci ana iya shan ruwa ana iya tarawa da iyali har lokacin da alfijir zai keto Allah ya ce hunna libasul lakum ai su iyalanku wato wata irin tufa ce gare ku wa antum libasul lahun kuma wata irin tufa ce gare su me yasa aka ce miji tufa ne ga matarsa matar aka ce ita ma tufa ce ga mijinta wannan kinayatun an ta'anuqihima domin a yi kinaya ga irin yadda suke rungumar juna awiti ya ji kullum min huma ila sahibihi ko kuma kinaya ce ta irin yadda kowane ɗaya daga cikinsu ke bukatar ɗayan kamar yadda babu yadda za a yi mu zanna ba tare da mun bukaci mu sanya tufa ba ko mu sanya riga ko mu sanya wando ko mu sanya hula dole mu bukaci wannan matukar dai muna cikin hayyacin ba wani wanda zai ga cewa babu matsala rika tafiya tsirara sai dai ba da hankali to haka nan namiji a matsayinsa namiji lafiyayye wanda ɗabi'arsa take cike ta mutuntaka to zai bukaci zama da mace falaksu sahi ita ma matar matukar lafiyayya ce tana cikin ɗabi'arta cikakkiya za ta bukaci zama da namiji kenan mijinta tamkar tufa ne gare ta ita ma tamkar tufa ce ga shi mijin nata alim Allahu annakum kuntum taqdanuna anfusakum Allah ya ce hakika Allah ya san cewa ku kun kasance kuna kamar ha'intar kawunanku bihamliha ma la tastati'u min tarkin ibtigha'an limardatillah ina ga ma ku a ce bihamliha sai a ce bitahmiliha wannan ina ga shi zai sa larabcin ya tsaya sosai mu ce bitahmiliha ta hanyar kuna ha'intar kawunan ku ta hanyar dora wa kawunan naku ma la tastati'u min tarkin na abinda ba za ta iya ba na bari cewa da dare yayi ko da yi sallan isha'i shikenan kuma daga nan ba za a namiji ba zai sarar da matarsa ba mace ba za ta abin nan kwanta da mijinta ba akwai kuntatawa da yawa kuna dora kun dora wa kawunan a lokacin wani aiki da kusan zai fi karfin ku shine ma'anar wannan bitamin tamiliha ma la tastati'u min tarkin na barin abinda ba za ta iya bari ba ko kawunan naku ba za su iya bari ba kuna haka kuma ibtigha'an li mardatillah saboda neman yardar Allah kuna gani saboda ibada to Allah ya yi muku wannan fataballahu alaikum saboda haka Allah ya karbi dawowarku zuwa kyakkyawar hanya Allah ya karɓi tubanku ay raja'a bikum ila al-yusri yanzu Allah ya dawo da ku zuwa ga sauki wanda shine asali cikin wannan addini saboda haka cikin dare kuna da dama ku ci abin da kuke son ci na halal kuna da dama ku sha duk abin da kuke son sha na halal kuna da daman tarawa da iyalanku sauki shine asali ga musulunci ila al-yusri wa tafsir sauƙi da sauƙaƙewa ba da tajriba wato bayan eh, irin wannan tajriba da kuka yi wanda akwai wahala a cikinta wa afa ankum sannan kuma Allah ya muku afuwa fi ma aqatum bihi min zalika cikin kure da kuka yi na abin nan da kuka dorawa wato kanunku abinda kwanan naku ba sa ya dauka sai cikin wahala sosai wanda ko wannan ba shine asalin musulunci ba waqa li umar malam yace ya faru da umar ibn al-khattab Allah ya kara masa yarda khalifa na biyu wa ghairihi da ma waninsa wa tazaru ila annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato suka abin nan suka nemi uzuri wato Allah uzurinsu suka nuna kurensu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka samu wannan sauki ya tabbata da isnadi sahihi cikin hadisin Abu Dawud cewa Umar ibn al-Khattab wato ya zo fara da mra'ata ya yi sha'awar iyalinsa fakala sai ta ce ato ah, yaya za a yi haka ai kai bayan magariba ɗin nan kayi bacci dai kuma ka riga ka yi bacci in ka farka ai ba magana saduwa ba magana ci ba magana sha faqalat inni qad nimtuka ni na riga na yi bacci saboda haka ba zai yiwu ba ka sadu da ni fa zanna annaha ta'tallu Umar ya yi zaton cewa watakila ba da gaske take yi ba ita dai tana so ne da tsanana masa jan rai saboda haka da ya auka mata da ƙarfi وجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا حتى نسخن لك haka nan kuma ana nan wani lokaci wani ba ansari wato mutumin madina aus ko khazraj ya zo bakunta ya zo gidan wani tana bukatan akwai abinci a taimaka masa da abinci suka ce akwai abinci amma yanzu abin da za a yi shine ka dan yi hakuri hatta na lak za mu bari mu duma maka abincin sai zai ana jira an duma masa abinci sai bacci bacci ya kama shi to a wancan lokaci da bacci ya kama kuma an gafarka a riga an kulle kofa kenan <laughs> alama falamma asbahu unzilat hadhihi al-aya bacci ya farka ga abinci an gama an gama dumama shi ba da zai yi ci wannan rayuwa dai ta yi kunci sosai a wannan yanayi da ake ciki saboda haka gari ya waye aka ja ga annabi sai Allah madaukakin sarki ya sauko da wannan aya fa unzilat hadhihi al-aya uhilla lakum kama yadda zo Allah ran ya karanta to mu dawo cikin tafsirin mu Allah ya ce fal ana to yanzu ai uhilla lakum wato da yake yanzu an halatta muku cewa kuna iya saduwa da iyalanku cikin daren Ramadan ine ne kawai aka hana ku to shikenan bashiruhun kuna iya mubasharar su ai jami'uhun ku tara da su in kuna so wabtagu ai utlubu ma kataballahu lakum ku tara da su kuma ku nemi abin da Allah ya rubuta muku da ku nema da jima'i ku nemi kyawawan wato ‘ya'ya masu albarka masu biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ai ko abahu min aljima'a aw qaddarahu min alwalad ku nemi abin da Allah halatta muku na tarawa da iyalanku ko ku nemi abin da Allah ya kaddara muku wato na haihuwa na yaya da ya ga dama zai ba ku ku nemi zamantau na kirki sannan wa kulu ku ci wa sharabu ku sha al-laila kullah cikin dukkan dare gaba daya hatta tabayyana lakum wato har dai ya zahar har sai ya bayyana a gare ku alkhaitul abyabu farin zarin nan sai ya bayyana gare ku kuna iya bambanta shi min alkhaitul min aswadi daga bakin zarin nan min alfajiri na alfijir alfijir din ma as-sadiq alfijir din akwai abinda ake kira alfajirul alfajirul akwai alfijir wanda ba shi ne na gaskiya ba shi zai bace zai taso haka amma zai taso ne ya taso da gabas sai yamma haka ba wai zai gefe haka ya faɗi wanda daga nan ya zama to shimfiɗa na bayyanar hasken rana ba ba kiransa alfajir al a a'a wannan alfijir da ake nufi alfijir na biyun ne na ƙarshe alfijirin gaskiya wanda ke Eh, abin nan bushara cewa rana fa tana dab da ku ganta menene nan farin zarin nan da kuma bakin zarin nan bayanun lil eh, lil al abyad ko to ma'anarsa shine fajr din nan fajr din shine farin zare bakin zare shine duhun asali kafin kafin fajr din yake to kafin wannan fajr a ga wannan haske wanda yake abin nan wani shimfiɗa ne da ke nuna muku rana haska rana kusan bayyana ai baki ne da duhu ne to saboda haka farin zaren ana nufin alfijir bakin zare ana nufin asalin duhun dare da yanzu alfijir ya bayyana cikinsa ai min al idan aka ce ta ta bayyana kuma al-khayr al min al-fajr من الخيط الأسود من الليل أما تبع شيء آه، من الخيط الأسود من الليل با. من الفجر إنما فسر نيجا الخيط الأبيض الخيط الأسود بقى فدي فسر سبا أما دون أنا كان كلين كوا ما زي فهمت تو إدم بك فهمت بس أمك غواري غواري سي أمك دلا دلا تو من الخيط الأسود سيكتي من الليل شيني فسر سبا an fassara maka alkhaidul abyad aka ce min alfajir alkhaidul aswad kuma in baka sani ba shine min al-layli in kuma kamar yadda ake tsammani wanda kuma ubangiji haka abin nan ya san cewa do za a fahimta sai wanda abin nan fahimtarsa ta yi kaɗan sosai to shi kenan dama da an ce alkhairul abyabu min alfajiri na ka ce alkhairul aswad ko ba a ce min al-laili ba ya san cewa min al-laili din ne yawwa shi yasa malam ya wa bayanul aswadi mahzufun tafsiri ko bayani ko fassarar alkhairul aswad an shafe shi to ma'anarsa shine min al-layl shubbiha bima yabdu min al-bayadi wa ma yamtaddu ma'ahu min al-ghabashi bi khaytayn wato an kamanta abin da ke bayyana min al-bayadi na fari a gabas din nan da asuba wa ma yamtaddu ma'ahu da abin da ke jawuwa yake faɗaɗa tare da shi min al-ghabashi na duhu duhun dare an fassara su ko an kamanta su bi khaidaini da wasu zare biyu abyaba wa aswada fari da baki fil imtidad wurin jawuwar su kamar yadda karke daɗe zare kana dan shi jawu hmm? kuma ba haka suke ba Allah ya ce thumma musu yama. daga nan kuma sai ku cika azumi min alfajiri daga ketawan alfajir din nan ku fara azumin ku ci gaba da yinsa ku cika shi ilal zuwa dare ai ila dukulihi bi ghurubi shamsi wato aka ce ilal zuwa dare din nan ai zuwa zuwan shigan dare ini na tafiya da an daina ganin rana shikenan azumi ya kare kenan ba da aka ce ilal laili din nan shikenan kuma sai an kai wani lokaci da duhu bai mamaye ko ina ba ba haka ake nufi ba saboda haka ilal lail fassarar sa ita ce ila dukhulil laili bimaza bi ghurubi shamsi malam yace walamma kana li itikafu da yake itikafin nan da muke yi ibadar itikafin nan da yake ya kasance wa huwa min amalil khair yana daga cikin ayyuka na alheri liman tsawwa bihi ga wanda zai yi shi saboda neman wani lada na ƙarin lada daga wurin Allah yushariku sawma fi ghalibi ahkamihi da yake shi itikafin nan ya kasance yana tarayya da azumi cikin mafi yawan hukunce hukuncin azumi ko ba haka ba itikafi a wasu yawan hukunce hukuncensa yana menene yana da tarayya da abubuwan da azumi ke hanawa itikafi shi ma yana me yana hana su yawwa to da yake wannan ita ce siffar itikafi alhaqahu fil qur'ani bis sawmi sai Allah madaukakin sarki ya riskar da hukuncinsa zuwa ga azumi a cikin alqur'ani ana bayanin azumi sai aka yi me sai aka yi bayanin me sai aka yi bayanin abin nan itikafi sai zuwa juz'un min domin itikafi a juz'i ne na azumi shi yasa ma wasu wasu maluma ba sa halattar da itikafi ba tare da azumi ba sai tare da azumi ba wai dukansu ba wasu daga cikin maluma babu shakka shehin mu shek awogar mamul gume yana cikin wayannan maluma don ya ce izu huwa juz'un min amma ga wayanda ba sa sharɗantawa itikafi azumi kamar su hanabila kamar irin su shafi'iya wannan magana bata shafe su malam ce wa bayyana hukmuhu fi hadhihi al-ayati al-atiya saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya bayyana hukuncin itikafi cikin abin da zamu faɗa yanzu ayan wato abin nan a cikin wannan yankin ayar da zamu karanta yanzu bi tarimil jima'i alal mu'takifi wa ta hanyar haramta jima'i ga mai itikafi lailan aw naharan an haramta masa yin jima'i shi mai itikafi sawa'un cikin yinin yini ne ko ko cikin dare sabanin mai azumi mai azumi ba a haramta masa yin jima'i cikin dare ba amma ba itikafi an haramta masa yin jima'i dare da rana gaba daya bakala ta'ala saboda haka sai Allah ya ce wala tubashiruhunna to amma duk da an ce fal'ana bashiruhunna ko to wala tubashiruna kada ku tara da su su matan naku aini sa'akum wa antum akifuna alhali kuna masu itikafi ay muqimuna bi ni'atil itikaf alhali kuna alhalin kuna zanne a masallaci hmm? kuna iqama kuna zanne a masallaci bi niyatul itikaf da niyyar itikafi kada ku tara da su ay fil masajid cikin masallatai al masajid nan muta'alliqun bi akifun nahayun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun wannan hani hani ne ga wanda ya zamanto a lokacin da yake itikafi yana fita sai zai bar masallaci je gidansa ai dama bai da nisa da gida je gidansa fa jami'u imra'atahu ya tara da matarsa wa ya'ud sa'annan ya dawo to an hana shi kare haka وأما المباشرة المنهي عنها فأم من أن تكون في المسجد أو خارجه أو خارجه لعذر لا يقطع الاعتكاف أما مباشرة دعك هنا haninta wato ya zamantowa ga mimme wato min an takuna fil masjid zamanto cewa a sai a cikin masallaci aka hana ba ma ko cikin masallaci ba to na ce wala tubashiruna antu akimu fil masajid kada kai tsammani a to yanzu ni yanzu ina bar masallaci ina iya na na abin nan na sadar da iyali am أعم من أن تكون في المسجد أو خارجه لأذر لا أو itikaf wato hani ne da ya game a lokacin da ake cikin masallaci haka nan ko lokacin da ake wajen masallaci saboda wani uzurin da ba a iya bata itikafi kamar lokacin da mutum zai je taɓa ruwa ko lokacin da zai je sama wa kansa abinci kaga wannan barin masallaci ne na uzuri da ba zai bata itikafi ba to ko a irin wannan yanayin an hana wannan hani am ne an hana mutum ya sadu da iyalinsa matukar dai yana cikin itikafi malam ya ce sun ma'aƙaba ta'ala daga nan allah maɗaukakin sarki sai ya ya bibiyar ai ba da tafsili a kamis saumi bayan Allah ya yi bayanan azumi daki daki wa ma ta'allaqa bihi min dhikri du'a da abin da ya ratayu da bayanan azumi na ambaton addu'a wal itikafi da ambaton hukunce hukuncen itikafi Allah sai ya bibiyar da wata jumla jumlar ita ce faƙa da sai ya ce tilkal tilka hududullah ai wancaninka wancaninka ne kuma yake cewa wancanin wancaninka <laughs> wato ta hukunce hukunce aka ambata eh? ga yadda za a yi azumi ga irin hukuncin azumi ga abin da aka haramta na cin abinci ko na shan ruwa ko na yin jima'i sannan idan za a roƙi Allah ga yadda abin da ya kamata a yi Allah na kusa da kowa kowane lokaci sannan za a yi itikafi ga yadda hukuncin itikafi yake ba za a yi jima'i ba da sauran abubuwa bayan an bayyana da wa'in hukunce hukunce Allah ya ce to hukunce hukuncin nan da aka bayyanar hududullah su ne ba iyakokin Allah iyakokin da Allah ya tsara ke ne zazzanawa ya gindiyawa bayansa hadda hali ibadihi iyakokin da Allah ya iyakantar kenan ga bayansa liyaqifu indaha saboda su tsaya kan dab da iyakan kada sai yadda su wuce fala taqrabuha saboda haka waɗannan hukunce hukunce da aka ambata iyakoki ne na Allah kada ma ku kusance su wannan lafazi na cewa kada ku kusance su din nan ablagu min fala ta'taduha al-mu'abbar anhu uh, fi ayatin ukhra a wata aya a cikin suratul baqara din nan akwai inda Allah ya ce lokacin da yake magana talaqu marratan ko alaran ma zaka tuna fa insakun bi ma'ruf na'am fa insakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan ولا يحل لكم ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون طب أدين كان ينكي وني أبو أما محل الشاهد فلا تعتدوها nan nan ku aka ce fala taqrabuha kada ku kusance na iyakokin Allah ne kada ku kusance su can kuma aka ce iyakokin Allah ne kada ku ƙetare su nan aka ce kada ku kusance su nan kuma aka ce kada ku ƙetare su akwai dan bambanci to shi yasa mala yace ablagu min la ta'taduha amfani da lafazin la taqrabuha wato karfin sa ya zarce karfin la ta'taduha kada ku ƙetare su li'anna nahya al-qurbi ashaddu min nahyi at-ta'addi domin hana kusanta ya yafi da hana ƙetarewa to kazalika kamar haka ne ai kama bayyana lakum ma zukira kamar yadda Allah ya bayyana muku abin nan da aka ambata na hukunce hukuncen azumi da hukunce hukuncen addu'a da hukunce hukuncen itikafi yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas haka nan Allah ke bayyanar da ayoyinsa ga mutane da Allahum yattaquna kila ko za su za su zamanto masu takawa ai maharimahu ko za su zamanto masu kare kawunansu daga fadawa ko ƙetare iyakokin da ya tsara musu malam ya ce har yanzu wal ƙa'ida abin da yake ƙa'ida idan da za a lura da littafin shari'a shine annal ahkama cewa hukunce hukunce idza kanat nawahiya idan sun zamanto hukunce hukunce ne na hani kada ku yi zina kada ku sha giya kada ku cutar da wani kaga wannan hukunce hukunce ne na hani ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka ku yi hajji wannan hukunce hukunce ne na me na umarni to ƙa'ida ta nuna cewa idan hukunce hukunce sun kasance na hani ne yuqalu fiha a ƙarshe akan ce game da su fala taqrabuha kada ku kusance su wato ba za a ce kada ka ƙetare zina ba a kada ku kusanci zina ba za a ce kada ka ƙetare shan giya ba kada ku kusanci shan giya yawwa ala haddi wala takrabu zina wato a bisa abin nan eh, eh, ɗabi'ar ko al'adar ko ƙa'idar inda Allah yake cewa wala takrabu zina kada fa kada ku kusanci zina wala takrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya wa haka da haka nan za ka gani inda hukunci ne na hukuncin ya zo ne da hani to sai a ce kada ku kusanta wa kada ku ƙetare ba wa in kanat awamira yuqalu fiha in kuma hukunce hukuncen sun to umurni ne yuqalu fiha sai a ce a cikin su sai a ce la ta'taduha kada ku ƙetare su ai la tajawazuha kada ku ƙetare su malam yace ولما كان النهي عن أكل أموال الناس بعضهم من بعض ديك hana mutane su ci dukiyoyin junansu ta hanyar ƙarya hana mutane su ci dukiyoyin junansu ta hanyar cuta ta hanyar ƙarya da yake ya kasance kaffan an shay'in wato neman mutane su kame kada su yi wani abu ne ana neman su da su kame don kada su aikata wani abu ne misla kafta sa'imi al mustirat kamar yadda mai azumi yake kamewa ba zai yi dukkan abubuwan da ke karya azumi ba ba zai ci abinci ba ba zai sha ruwa ba ba zai yi jima'i ba da yake haka lamarin yake adba'ahu bihi sai Allah ya bibiyar da hukuncin wato hana cin dukiyan juna ta hanyar ƙarya ya bibiyar da shi hukuncin menene hukuncin azumi kun gane munasabar domin azumi shi kansa jawharinsa shine me hana ka yin wasu abubuwa da za su bata azumi hana ka cin abinci hana ka shan ruwa hana ka jima'i kenan ya ya dace idan aka gama magana kan hukunce hukuncen azumi a kawo magana kan me hukunce hukuncen haramta cin dukiyar juna ta hanyar ƙarya ta hanyar zalunci ta hanyar riba ta hanyar abubuwa da basu dace ba saboda haka sai Allah ya ce wala ta'kulu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al takulu litakulu fariqan وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ولا تاكلوا أموالكم بينكم kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku ai la ya'kul ba'dukum mala ba'din kada fashin ku ya ci dukiyar sashi bil batili ta hanyar ƙarya ta hanyar da ba daidai ba menene ta hanyar da ba daidai menene ma'anar ta hanyar da ba daidai ba ay al haram shar'an ta hanyar abin da yake haram ne a shari'ance kati kamar ta hanyar sata wani aje kayansa baka san irin wahala da yi ba ya tara dukiyarsa kila wata mota ya saya wani keke wani mashin hmm? ko wani kuɗi ya aje kai kuma ka bi dare a hankali a boye a boye hmm? ka sanya takalmin takalmin soso da toci a hannu hmm? da kayayyakin tsalla ƙofofin mutane ka bi cikin dare musamman lokacin da ake ruwa a boye a boye wannan shi ake kiransa sarika ka je ka sace wani abinda ba kai ne ka ajiye ba to wannan yana daga cikin mai aklul mali bil batil cin dukiya ta hanyar ƙarya shine malai ce kasarika ce wal ghasbi ko ta hanyar ghasbu ghasbu ta hanyar nuna ƙarfi amma nuna ƙarfi ba na fashe da makami ba akwai abin da ake kira fashe da makami wannan da da ba qat'u tariq tsare hanya da larabci ko yanke hanya dan fashe da makami laraba suna kiransu quttawu turuk masu yanke hanya tsare mutane su nuna musu karfi su nuna musu bakin bindiga su nuna musu kaifin takobi su kwace wani ana kiransu quttawu turuk amma al-ghasbu shine mutum ya amfani da matsayinsa ya nemi ka bashi kayanka da ka mallaka zahiri ya yi watakila ɗan kallo ba za su fahimta ba su ga kamar watakila babu matsala wani abu ne da wani ya nema wani kuma ya bayar amma kai dole ne ka bayar domin in baka bashi ba watakila ciya mana na local government ɗinku yana iya baka sharri ko hana ka wani haƙƙinka ko wani ko wani abu abu da ka kira ka ce wallahi motar kan nan ta min kyau ko abin nan taron kai da bismillah wani a kiran gazu ko ce wallahi ina abin nan eh, na tafiya na ga wani dan rago haka aka ce ai ragon ka ne ce to a dan yanka mi a ɗan yanka mi taron kai da ba komai ba a kiran gazu don bai sai ce ka biya ba idan ya faɗi haka shi ke na zamanto cikin ƴan taratsi marasa kunya kuma shi ke na za ka ɗauki matakai ta yadda za ka hana shi wasu haƙoƙinsa za ka walaƙanta shi wani ana kiransa rasu cin dukiya ta hanyar kai amfani da wani matsayinka wani mukaminka wani haiba da kake da shi wanda a zahiri ba wai kwace ba ne haka da kowa zai iya fahimta ba na kiransa gazu ya yi kuma ka aikawa ne ina son gidanka na wuri kaza shi ma duk dai zanmu ne idan saboda kai mai mukami ne in bai bayar ba yana tsoron za ka ɗauki wani mataki a kansa to saboda haka akwai bambanci a astarika barawo ne wanda ke me ke ɗaukan kayan wani amma a ɓoye a hausa wasu za su ce ai barayi sun tsare hanya gaskiya barayi ba sa tsare hanya barayi su kan ba sa fito na fito sai dai a ɓoye ko a gidanka ne wani ya zo kusa kofa wane ka bude in baka bude ba zan kashe ka wannan sunansa mai fashi da makami ba barawo ba a bisa istirahi saboda haka wannan aka kama shi kashe shi za a yi amma barawon zai zai ɗauka a boye in kaɗan motsi ya gudu wannan shi ake yanke masa hannu yawwa na'am na'am shi kuma salaf shi ma daban ne wani abu ne mutum yana dan tafiya haka da dan kayansa ka zo ka tinge ka gudu ka ruga a guje kai ba barawo ba ne kai kuma kai nan mai salaf ne kai ma kana da wani hukunci <laughs> kana da hukunci irin da haka saboda haka abubuwan duka eh, suna nan suna nan daban-daban na'am da nahab duk dai eh, nahabu da salaf duk kusan suna tafiya da ma'ana iri guda illa iyaka sarrafa wani lokaci yana shiga ta hanyar abin da ka samu wurin abokin gabanka da yake na suturarsa wato eh, salaf yana ɗaukar wannan ma'anar da na faɗa da farko yana ɗaukar kuma ma'anar yanzu ana a fagen daga kai ka kara da wane kuma Allah ya baka nasara ka kashe shi to duk abin da ke tare da shi yanzu na jikinsa ba dukiyarsa da ya mallaka a wani wuri ba a'a wandonsa da rigansa da hulansa da makamin hannunsa ba wanda ya ajiye a can saboda wani guzurin makamai wannan na kiransa shi ma Salam. na so mala ka sarkaci wal ko wa biha ila al hukam ay wala tudlu ay wala tusri'u wa tubadiru ala al-amwali ila al-hukami liyu'inukum ala ibtali haqqin aw taqiqi batilin ma'ana ke wato kada ku ci dukiyar junan ku ta hanyar ƙarya ta hanyar zalunci sannan ku riƙa yin gaugawa da dukiyar in kuka kwace ta ta hanyar zalunci ku je ku samu azzaluman masu mulki domin su taimake ku na mallakar dukiyar kun san azalumai da yawa haka suke yi ko har yau har gobe da yawa daga cikin yan fashin nan suna da masu gidansu cikin yan sanda suna masu gida masu suna da masu gidansu cikin SSS suna da masu gidajensu cikin alkalai watakila wasu ma masu gidajensu gwamnonin jihohi ne wasu ma watakila shugabannin kasashe ne wasu masu gidajensu wataƙila wasu komishinoni ne ko wasu ministoci ne ana samun wannan saboda haka da ya zai barna shi kenan sai ɗauki rabi ko kashi ɗaya cikin uku ya je ya bashi kai ka zo ka kawo ƙara wurin ɗan sanda ba za ka fahimci abin ba ƙarshe a je a dawo ƙarshe ka gaji abu dai ya zama wasan yara to wannan an samu al'idla ilal hukka tun da can tun shekaru aro aro azzalumai suna bin wannan hanya kuma har yau har gobe ba a daina ba illa man rahim Allah Allah ya tsare mu da irin wannan sharri ali kulo fariqan min amwalin nas domin ku ci wani bangare na dukiyoyin mutane ai ay na bil ismi alhalin kuna masu cakuda da zunubi wa antum ta'lamun alhali kuna sani kuna sane da cewa ƙarya kuke yi dukiyoyin nan ba naku bane ay annakum mubtiluna cewa ku makaryata ne mala yace fa min hadha yu'lam ashe da wannan aya ne za a fahimci cewa anna hukmal hakimi la yuhillu haraman hukuncin da alkali zai bayar baya halartar da haram alkali in ma mai gaskiya ne ijtihadi zai yi zai yi hukunci ne gwargwadon irin shaidu da suka bayyana a gare shi in ya dace da gaskiyar lamarin to shi kenan ba za a canza shari'ar ba gobe kiyama in bai dace ba saboda watakila wanda aka kai ƙara mutum ne da ya iya shige da fice na maganganu da sauransu ya tsara maganganu har ya gamsar da alkali cewa na da gaskiya ya ɗauki haƙƙin wani ya bashi wannan wanda ya karbi wannan haƙƙi ko wanda aka bashi wannan haƙƙi hukunci alkali ba zai halatta masa shi ba a bisa haƙiƙa wannan shine gaskiyar lamari ko da yake alƙalin ba da laifi idan iya ƙoƙarin sa yi in kuma dama an haɗa baki ne da shi to wannan kam laifi kan laifi Allah ya sauƙaƙe wala ya mu halalan haka nan kuma hukuncin alƙali baya haramta halal ma huwa mulzimun da zahir hukuncin da alƙali zai yi zai tilasta wa mutum ne kawai a zahirin lamari don alƙali shi kansa bai san gaibi ba Allah ne zai amfani ne da iya ilminsa da iya basiransa da iya ƙa'idojin da aka shimfiɗa ya bi daga nan kuma sai ya hukunci wa ismuhu alal muhtalifi alal muhtalifi amma idan alƙali ya yi hukunci alhali ba shi ne gaskiya ba a gaskiyar lamari wanda aka masa hukuncin aka ba shi gaskiya alhali kuma ya san ƙarya yake yi shi dai kawai ya ci sa'a ta saboda iya maganarsa da sauransu to zunubin yana kansa shi alkali shi ba da wani laifin komai don iya iya karfinsa iya karfinsa yayi yayi kuma abin da zai iya yi amma shi wannan da aka bashi haƙƙin wani alhali yana sani da cewa ba haƙƙinsa bane to zunubin yana kansa malam yace thumma taqala siyaqu daga nan kuma sai tsarin maganar wato alqur'ani ya ciru ila bayani ahwalin nasi zuwa ga yin zuwa ga bayanin halayen mutane ba'da ba'da ba'da tinaqil islam wato bayan karban musulunci bayan shigar su musulunci fa innahum sun kasance ya tuna bi as'ilatin suna zuwa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi turshiduhum fi hayatihim aljadida da za su tambayoyin da amsar su zai shiryar da su cikin sabuwar rayuwarsu ta musulunci wa rubbama sa'alu su'alan ma ko su'alan ma wasalu ila maqami fami yayi ma wata kila su ma sai wata tambayar da ba za su iya ma fahimtar ta ba ko da an gaya musu fala tafidun al fa'idatu al maqsuda ba za su iya fa'idanta da fa'idar da ake bukata ba saboda wannan dalili fa bada ta'ala bi tawjihin bitawjihi annahu idza arada sa'ilun bitaujihin sai Allah ya fara bayanin to wato bayanin shiryarwa cewa idza arada sa'ilun an yas'ala duk wani mai tambaya idan yana son ya tambayi annabi kan wani hukunci to yayi tunani sosai falyas'al su'alan yanfa'uhu yayi tambayar da za ta amfanar da shi wa yastafidu bihi fi dinihi kuma tambayar da zai iya fa'idantuwa da ita cikin addininsa au fi duniya ko cikin lamuran duniyarsa faqala sai Allah madaukin sarki yace yas'alunaka 'anil hilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal-hajj وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك يا محمد يا من منظم الله صلى الله عليه وسلم سنة تنبيرك عن الأهلة game da وتعالى al'ahilla jam'i ne na hilal hilal ɗaya kenan jinjirin wata guda za su tambaye ka ko suna tambayar ka ya manzon Allah ne ba tabdu da ƙiƙata wai don me idan za a jinjirin wata yake ake ganinsa yana nan ɗan siriri haka Sun mata zai du hatta tamtari a nuran daga nan kuma ɗan wannan siririn wata ya ta ƙaruwa ya ta ƙaruwa har ya cika da haske ثم تعود كما بدت sannan kuma aje aje bayan kamar kwana goma sha biyar kuma ta koma ko watan ya koma yana rigewa yana rigewa har ya koma siriri kuma wala ta kunu ala halin wahidatin kashamsa don mai wata kan ba ma ganin ta hmm? ba ma ganin wata ya rika kasancewa a bisa hali ɗaya kamar da muke ganin rana kullum bisa hali guda da sannan za su ma wannan tambaya qul gaya musu ya manzon Allah su jirajiran watan nan da kuke gani mawaƙitu wato wasu lokuta ne wato suna zaman koyar da lokuta ne shi ne hiya mawaqitu wato wasu alamomi ne na lokuta ko koyar da lokuta ne mawaqit shi ma jam'i ne na miqat miqat ɗaya kenan mawaƙitu lokuta ne ko kuma abubuwa ne na alamomin lokuta linnasi ga mutane da aka yi domin su rika taimakon mutane mutane su rika sanin cewa yanzu fa muna cikin wata kaza a shekara muna da wata goma sha biyu misali domin wata ta kama an yi kwana ashirin da tara ko an yi kwana talatin wata sabuwar wata kuma ta kama kaga wannan sauƙewa mutane lissafi ne su rika sanin yanayi da suke ciki shine ma'anar mawaqitu linnas ay alamuna biha awqata zar'ihim mutane za su rika sanin da wannan jirajiren watan irin lokacin shukan su lokacin da ya kamata su shuka sai lokacin shiryawa kuma a kimtsa yanzu ana wata na kaza saboda haka watan shuka ya kusa misali wa matajirin da kuma lokutan kasuwancin su ya kamata dama a cikin wata ya zamanto na je gari kaza na yi sari iri kaza na je gari kaza na yi sari iri kaza ko na je kasa kaza na sai abu kaza da abu kaza shine matajiri him wa din sa'ihim har yanzu jirajiran watan nan suna fa'idantar da su ta hanyar sanin iddojin matansu da ko mazajensu suka mutu ko mazajensu suka rabu da su rabuwa ta aure saboda haka ta hanyar wata za a ce a to ai ta yi wata uku saboda haka ta ta gama idda kenan idan iddar ta ta watanni ce wasiyamahum da kuma sanin azumin su a yanzu wata ramadan ya kama saboda haka wajibi ne yanzu mu fara azumi wa iftarihim da kuma ajiye azumin shan ruwa yanzu wata shawwal ya kama saboda haka za mu ajiye azumi to amfanin jirajiren wata kenan wal hajj har yanzu jirajiran watan nan lokuta ne na hajji domin da ramadan watan ramadan ya kama ya kare da watan shawwal ya kama sai a ce ato watannin hajji sun shigo kenan domin shawwal wata ne na hajji zulqida wata ne na hajji eh, zulqada ko zulqida wata ne na hajji zulhijja wata ne na hajji watanni uku sune watannin hajji saboda haka lokuta ne da ke amfanar da mutane haka nan kuma lokuta ne da ake sanin lokutan da ake aikin hajji ayatun ala nas wato hiya mawaqitu lin nas wal hajji wa hiya mawaqitu lil hajji ayulamu biha waqtuhu ana sanin lokacin hajji da wa'annan jirajire mota falau istamarrat ala halatin wahida lam yuraf zalika da watar da wata za ta ci gaba kamar da take a bisa hali guda kamar da rana take ba za a iya sanin wannan abubuwan da muka ambata ba malam ya ce lokaci ya yi ne in lokaci ya sai ku ɗaga hannu ai ba abin nan eh, to bari mu ƙarasa wannan dai ko هذا من جواب السائل بغير ما سأل عنه a gaskiya wannan amsar tambayar mai tambaya ne amma ba irin amsar da yake so ya ji ba ba irin amsar da ya tambaya ba su tambayar su ba wannan suke bukata ba amma kuma Allah ta nuna musu cewa a wannan ilmin shi zai fa'idantar da ku ba ilmin yanzu a koma a ce ai dalilin da ya sa yanzu wata bayan ta yi kwana goma sha biyar eh, wani abin nan yanzu kuma za a koma ne ta gama zagaya ko wata abin nan eh, eh, eh, abin nan zagaya duniya ba duniya tana zagaya rana ba ita kuma wata tana zagaya duniya to su yi wata yin wannan bayanin suke bukata Allah Allah kuma ya ce wannan ba shi ne zai fa’idan da ku ba baye wancan ba zai fa’idan da ku da komi akan addinin ku ba abinda zai taimake ku ta fuskar addini shine sanin cewa yanzu kuna farkon watan Ramadan yanzu kuna ƙarshen watan ramadan yanzu kuna farkon watan shawwal kenan yanzu watannin hajji sun shiga da watan zulhijja ya kama eh, kiris ya rage a fita daga cikin kwanukan hajji eh, ko kwana goma wurin mafi yawan maluma ko kuma zuwa ƙarshen watan zulhijja wurin wasu abin nan wasu maluma wannan shi ya fa'idantar da ku tambihan ala anna al-aula lahum an yas'alu an hadha al-mujabi anhu wannan wata sanarwa ce daga ubangiji cewa abin da yafi dacewa irin wannan tambaya kamata yi wanda yanzu aka ba su amsar ta li'anna alladhi yu'inuhum domin wannan shi zai taimake su idh su'alu an sababi ikhtilaf al-qamar fi dhatihi amma eh, saboda tambaya game da sabanin da eh, halin wata yake ga zatin sa shi kansa kusan ba zai ba zai fa'idanta da su ba da komai ba a fuskar addini saboda haka fa ujibu bi bayanil fa'idati saboda haka sai aka ba su amsa amsar da za su fa'idanci da ita a fuskar addini ishara ila annahu alladhi yanbaghi an yus'ala anhu domin ai ishara kan cewa abin da ya kamata wannan ya kamata su yi tambaya kansa lianna min al-ahkam az-zahira domin daga cikin hukunci hukunci na bayyane allati sha'anur rasuli at-tasaddi li bayani wanda dama aikin annabi shine irin wannan shine aikin annabi wato yayi tasaddi wato abin nan yayi wa mutane bayanin su wa amma sababu ikhtilafihi amma eh, menene dalilin sa saba rasul lokaci ya zamanto karami ya ganshi karami ai ta ganin sa karami ya ta cika ya kai kwana goma sha biyar da kwana goma sha biyar kuma ya tare guwa ya tare guwa wannan min qabilil mughayyaba yana daga cikin eh, wasu harkoki ne na ilimi eh, ana iya sanin su bayan an dan yi dogon nazari sosai amma kuma dai babu wata natija da za a sama wa za ta amfanar a fiskar addini to yana ga sai mu tsaya nan ko saboda lokaci yayi za mu tashi kan fa'idojin nan da malam ya yi bayani a kansu akwai tambayoyi ne? alhamdulillahi rabbil alamin na'am